du'aul muqimi lil musafir to shi kuma wanda yake zaune a gida yayin da matafiyi ya zo ya masa wannan addu'a ya ce na tafi tsakaninka da mai tafiya abin da zai kamata ya gaya ma kenan to kai kuma wani ansa za ka mayar masa wani zai yi tafiya ya zo maka sallama wacce addu'a ma iya fassara ta a matsayin sallamar da matafiyi ya kamata ya yi wa mutane duk wanda zai yi tafiya ya sallama to ga abin da zai ce astaudi akumullah alladhi la tadhi'u wada'ihu kai kuma ga abinda da shari'a ta ce ka miyar masa a saudi astaudi Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika saudi Allah dinaka wa amanataka wa amalika ina ba da Allah tabaraka wa ta'ala ajiyar ko kulawa da addininka ma'ana Allah ya tsare addininka wannan tafiya da za ka yi Allah ya tsare maka addinin wa amanataka amanarka ubangiji Allah ya kare maka ita wa kawati amalika da dukkan ayyukan da zaka cika da su ubangiji Allah ya tsare maka su kaga abin da kai ka gaya masa shi ma kuma ga abin da ya gaya maka yanzu da mutane sun haddace waɗannan suna tabadulin su a tsakanin su mana wannan ya faɗa wannan wannan ya faɗa wannan kaga an ci nasara mala an dace muna fatan Allah ya datar da mu wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar ne kuma riwayar Imamu Ahmad ne Allah ya kara masa yadda Salim ibn Abdullahi ibn Umar yake cewa Abdullahi dan Umar ya kasance um, idan mutum yayi niyya zai yi tafiya sai Abdullahi dan Umar ya shewa mutum udunu minni matso duk wanda yazo zai yi tafiya Abdullahi dan Umar ya sani ko ya gaya masa ya ce matso zo zan yi maka bankwana kamar yadda manzon Allah yake mana bankwana sai ce astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika sai ya gaya wa mutum Abdullahi dan Umar abin da yake nan kai ma duk wanda ya ce zai yi tafiya zo ku sallama to ba wai zaka ce Allah kiyaye kadai ba Allah kiyaye abu ne mai kyau to haɗa mai da abin da annabi ya ce Allah hadinaka, wa amanataka wa khawatima amalika ko da Hausa ne ina fatan Allah ya tsare maka addininka ya tsare maka ka, kuma ya tsare maka kyawawan ayyukan da za ka cika da su a gaya masa ko a gabansa ko ba a gabansa ba in an faɗa a gabansa ya yi don an ƙara zumunci saboda an yi masa wato addu'a malamai sun daɗa haskakawa dangane da faɗin astaudi'ullah dinaka wa amanataka amanan nan suka fassara amana da matsayin iyali kuma mana ana neman Allah ya tsare maka addininka ya tsare maka iyalinka da ka tafi kabari kamar yadda Imam Al-Khattabi ya faɗa duk wanda kake kula da shi da duk dukiyarka da duk arzikinka gaba ɗaya zaka tafi Allah ya tsare maka me yasa aka ambaci addini a ce Allah ya tsare ma addini aka ce saboda yanayin tafiya dan adam yana iya canjawa wani yanzu idan yana gida ne yake yin addini saboda yana ganin yan uwansa ko yana ganin abokanansa ko yana ganin makota ko bai zai yiwu a environment din da yake rayuwa ba zai iya yin sabanin wannan saboda cikin mutanen masu addini yake amma yana tsallakawa da ya je wani wuri inda ake barna kurin sai je ta barnarsa zai dawo musulmin kirki ne iya dawo gida ko ya dawo su da yawa wannan mutane yana samu an samu mutanen da in za su tafi tafi kudu za su je su yi harkokinsu a can mutum sai ga mutum musulmi yana da cross ina mutum musulmi ne da cross sa aljihu yana shiga mota a ranar da an tafi zai sauka kawai sai rataye cross sa. sun zama ɗaya kawai idan ya je ta harkokinsa kurin tare daman daga gajeren wandansa shi ma ya je ya cire saka ya sa gajeren wandon sa kurin su saji? irin nasu kurin yara te kurin su zai je iskancin sa ya abin nan so ku yi wa junan ku addu'a in za a yi tafiya Allah ya tsare mana addinin Allah ya tsare mana addinin bayan wannan cikin addu'o'in da ake yi wa wato shi mai zaman gida yake wa matafi mai zaman gida yake wa matafi sai ce da Kallahu Takawa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haythu ma kunta hadisin Anas ibn Malik kace zawwadaka allah taqwa Allah ubangije maka guzuri da taqwa Allah ya maka guzuri da taqwa da tsoron Allah wa ghafara dhanbaka Allah ya yafe maka ka wani wa yassara laka alkhaira Allah yassare maka alheri haisu ma kunta duk inda kake Allah ya baka alheri yanzu malam duk mutumin da zai tafiya ka gaya masa wannan maganar malam ai ya san kai masoyin shi ne malam to amma matsalar malam ko haddace su ma ba mai ba kalmomin haddace su ko da hausan ma ba iya ba Allah ya maka guzuri da takawa wani zan yi tafiya insha Allah Allah ya maka guzuri da takawa Allah ya gafarta maka zunubinka Allah ya sauƙaƙa maka alheri duk inda yake kuma duk inda kake Allah ya haɗa ka da alherin shi duk wanda ka gaya masa wannan ai insha Allah bai zai manta ba ce ka ai daɗin wani yana da kalmomi na addu'a kuma malam muna da bukatar su waɗannan kalmomi muna da bukatar su hadisin imamu tirmizi kuma ya inganta shi don Allah yan uwana sai mu kokari mu haddace don wannan yanzu yanzu zaka iya aiki da shi yanzu yanzu nan wani zai iya maka sallama ya yi tafiya yanzu yanzu nan watakila koma gida zaka kai wani tasha ya yi tafiya ko gida ko waje